تضعف العبد أمام نفسه فسبحان الله ذنوبي نارونا نبقاوة أجابان رأسه عليهم دول ما يزنوا إذا أكبر نشي ما تقول شيء ما يزنوا بيوا إنك تكتب أويا داني كان قبي بيا بكرة كسيا duk maran gaskiya za ka same shi Eh, ya zunubi kan sa mutum ya tsorata ga kayan ake ga menene ka ba miki mazauni matsoraci kuma rikin a tsaya ne a duba da kyau inda za a sanda ko yau an ka kalli eh, su wa'annan mutanen da suka dami mutane suke fi sun fi kowa tsoro malam illa rashin tsakewa ne kawai a tsaya a zage wanda ke tare da su suna suna ka labarin ce wallahi mutane na da bindigar to kafa ake tarwa kafin lokaci daga nan kuma ya tsaf abin da kuma yanzu yanzu mai sara abin da ya kamata to a yi ta daidai, misalin abin da Allah yake faɗi ne da in za a bi alkur'ani isbiru wa sabiru to an kai martaba sabiru to yanzu kuna jiran rabiru daga zai ku ba su shawara to rabiru in ko ban haka ba za su biye sannan dai an yi sabon a farko an yi aran gama su ba sun dage to sai aka yi sahabi cije haka wani gari mai toka sai ko gari mai dalma ba za da ya rage babu to tsaya nan da shekara iya rayuwa kuma ya ba da ransa iya ransa kullum ko ba komai dai an fita ko ba komai a zauna haka tutun haran da ba a ce wani abu ya kawo da inda suka tafi nan suna haƙe da gari suna haƙe da gari kullum sukan shiru su auna gari su yi menene su dawa ne ne su sake zuwa su ga kayi akwai sauran shiri su sake su kwana a garin su ga akwai sauran shiri tun da ba a rasa masu dangi su gama menene to ko ɗauka ko kuma kun ɗauki wannan tsarin ibada yadda ka san sallah a kuma za ka zo ka yi sallah da asubahi ba tare da baka da lafiya ne ba kake neman Allah ya warkar da kai ba tare da kana neman abun karyawa ne baka zo sallah asubahi ba tare da kana ne hasali ma ka fito sallah asubahi da za ka ga wanda za ka taimaka sai ka taimaka masa amma ba ka zo neman ne ba to sai ku ɗauki wannan kuma ku sanar da mutanen ku haka a kama Allah ta inda mun alaƙanta shi da Allah awwalan isbiru sabiru idan aka ce kuma malaman addini ba su masu addini ba su shiga ciki ba zai juye da wani abu to haka nan yake yadda ya faɗi nan akwai wanda suke da ilimin wannan dunki illa ya kaci ba su iya faɗi ke ai wallahi an san nan ga yadda kike duk mugu za ka same shi mazauraci ka dubi munafiki yadda aka yi sai kullu sayatin alaihi duk wani girgiza da aka akai sassaka akai sassaka za ka ji munafiki ya ce da ni ake da ni ake ya sabona kulla fahimatin laihe ɗauka ce duk wani gargaɗi in an yi an yi kaza an yi kaza yana tsamman da shi ake kuma kai baka san da shi ba ma ba to haka munafiki yake duk mai zunubi za ka fara shi mutum da shi al-ma'afi zunubai tawba iful abda suna sanya wa bawa rauni amma mata ta take sun ne in ta take za a ji abu da za amma in ba ta take ba kumin uqubatiha daga cikin uqubobi na zunubai annaha wanne zunubai takunul abda sukan yaudari bawa wajen ba ya kuno ila nafsihi lokacin da yake da tsananin bukata ila nafsihi zuwa ga rayuwarsa amfanin rayuwarsa lokacin nan sai ka ga tsoro ya zo mutum ba zai yi amfanin kansa ba kana iya kai karatu kai karatu ka je jarraba ka tsoron su daga gare ka sai an fito ka ga aikin banza abin da ka iya ma ka taɓa samu haka firgita ka firgita da jarrabawa ka ɗaukan wata tambaya ce wani abu ne da baka taɓa ganin sa ba alhali abin da ka tattaka ne ka iya shi amma saboda zunubi in ka zo sai ka rafa kan shi ka rasa jirginsa sai an gama tukuna ka je ma ai kaza ne ko wani din ce maka kaza ba za ne ba kaza ce wallahi gaskiya ni yabon ma zano bai ne idan zuciyarka baya gani sai ya makance tunda wannan abun ya shigo duk ilulluɓe abin da kai ba za ka ga dalilin ba هذا مشاكل الظلم kaman wancan da ita ba wurin himma ne ku yace ba ni maganin karatu yake na ga ma za ka yi <laughs> in na ga ma za ka aiki da yake yake eh. to maganin karatu ka daina kawo shi ne maganin har kana saƙon Allah ku dubara ka ilimin da zai yi amfani ba za ka ce jarrawa wannan wani ne da ruwa fa inna kulla ahadin dukkan kowa ya tajo ila ma'arifati ma yanfa'uhu wanda zai masa amfani wa ma ya zurruhu fi ma'ashi a rayuwan shi kaga abin da zai masa amfani ya kankane shi abin da zai cutar da shi hiyayya na gudu ya gudu fi shi. wa shi wa alamun nafi wanda ya fi kowa sani a arfahun bidalika shi fi sanin wannan wannan shine ilimi shine duk ma zagaye zagaye din da za a je a zagaye wannan shine ilimi kafan abin da zai yi amfani kafan mara amfani mai amfanin ka riƙe ka hau kai ka ƙanƙame mara amfanin ka yar in ba zai yadu ba ka gudu wannan wanda ya san wannan wa alamun nasi أعرفهم بذلك أنا كما تقول إن قسم لذلك جكنما على التفصيل وأتواهم وأكيسهم شيء تقوى قوة تعرفي شيء تقوى ويو ظاهرة فهنا معدو وأتواهم وأكيسهم من قوي wanda yi kowa karfi yi fi kowa wayo man kauye wanda ya karfi ya karfafa ransa ƙauya ala nafsihi yake da iko a kan ransa ƙauya ala nafsihi kaga zan mutum ta yi karfi a kansa ta zama nan tana jiya shi ta ɓaci amma wanda yake da ƙarfi a kan ransa ya hau kan ransa yana sarrafa ta haza aka nasi wa iradata yi da nufinsa fasta amalaha ita wannan ran nan ya aikatar da ita ya sarrafa ta shi ma ya nufa uku ya cikin abin da zai musu amfani wa kafaha ya tare ta ita wannan ran a ba ya ko da yana son abun ko da abun yana da daɗi ya shure shi gefe guda ya yi ya sai warke ko fi zalika a cikin wannan tattafa wato ma'arifin nan ilimin mutane da bambanta wahin muhum jahimmominsu wa manazilhum da mukamansu fa'arafuhum wanda ifi su sani man kana arifan bi asbab sa'adati wa shaqawa masanin hanyoyin samun rabo da hanyoyin halaka هذا أسعد هذا أعلم وأرشدهم وأن في دكا قواشرية من آثر هذه على هذه آثر هذه يعني أسعد أسباب السعادة على هذه أسباب الشقاوة كما أن أصفهم آه، أصفهم نعم. كما يبدأ ما في واوانشنسو ban da aka kasar amur wanda ke wannan lamari ta wannan afili yake la ya zi na ila hali wanda zai ji ya bar wannan ilimin ya kubuce masa bai wanda ba ya kabe ba wanda zai goyi wuta bai daga wannan hidai mara rabu wal ma'asi wato zunubai zunubai ta abda sukan yaudari bawa Aha ahwaja ma kana ila yi lokacin da yake bukata wa kansa fi ta hafi da al ilimi, wajen samar da wannan ilimi wal ma'asi takunu al-abd ahwaja ma kana ila nafsi fi tahfil hadha al-ilm wajen samar da ilimi hatta an fa ko ba zai bar mutum ya fahimci irin wannan karatun ba ba sai fahimci abin da zai masa amfani wani suna buga misali ka dubi abin da zunubi ya yi wa farisawa lokacin da sahabai suka je hakikatan sahabai masu su bai kibiyoyinsu yadda ka san madari hatta dariya suke wa sojan farisa suna dariya wa sojojin musulunci kai abokina wanda wanda abin da wannan kuke kashe mutane sai da shi mutane sai duba dan uwansa ya bishi caka masa yi caka masa ai kana dariya ga kai wanda sakar shi kaza kai shi da wayo wayo wayo wayo ai na dariya haba da aka hado ku a bakin daga kare na kansu wannan yan kibiyoyin da su aka dinga kashe giwaye zuciya shi aiki sabon ba abun nan ba kullum ka zauna ka rubuta tsari ka yi wani ne duk kana ba ta kanka lokaci malam sa aikata abun da zai yi ne sai Allah ya sanar da kai da gaba wa isara al-hadd ashrafi da fifita da ifi daraja على الهد الخفيف بسك فوق فتتي نشأ وعلى العدن المنقطع من هذه الدنيا تهجبه الظنوب سيدنا ستكاريشي ستكاريشي أني عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو اولى به دغه شغل تو دا ابون دا يفي سنتا دا شي وعن فوضه في الدارين فاذا وقع مكروه ها أه؟ حاجه